غير المفعول فوالنفون وإلا وانتفي من المسكة والقضاء غير المكفي فنانسي ينكي وا فكذا بعضنا في ينكي وا نعم فصل ثم قال صاحب المنازل التوبة العامة للست shikari ta'a eh. a sunan mutum da sunan littafin ya yi littafin shi ne manazilu sa'irina kaga mai manazilu ake ce masa ku kamar yadda kaka je mai risala قال صاحب الرسالة abu أبو زيد المالكي to abin da ke cewa fi sahibul manazili ɗi fa taubatul ammati lististari a tuban tuban jahili yawai ta kara shi suke baka tuban su eh? Babu ne, lamun ne ne. الاستكثار الطاعة إيه؟ الاكتثار من الطاعة ما بوني نقشيني ما يشي بابو إذا هل يلو تايا قامنا دوك كي تعاوني أفاي من أما بابو شي نعسلي بابو وهو يدعو إلى جهود نعمة الستري shi istifsarun da'a yana jan mutane zuwa ga ƙaryata ni'ima juhudi ni'imati sitiri wal imhali shi sa aka ce tawawu wa ru'yatil haqqi 'ala Allah mutum zai dinga gani yana da haƙƙi akan Allah wal istighna'i allazi huwa 'ainul jabaruti mutum zai wadatu kuma wannan shi ne asalin girman kai wata wasu bi alallahi da jirawa Allah ko haƙƙin Allah ta'ala to nan da ya yi haƙuri ba gaba ɗaya ai maganin ta philosopher ne wancan da sa ta a kariya wannan saboda haka nan wannan tuba ina zargin tuban jahilai akwai na ƙasa cewa huwa ya da'u ila juhudi ni'matis sikiri sau da kan kai aiki da yawa ka sai ka gani kana neman mutu ya bijire wal imhali zai mata fassara wa ru'yatil haqqi 'ala Allah mutum zai dinga Wancan juhudu dai kaje ta ni ya fi yake نبي يقوى رؤية الحق على الله مثل مسلم الدين كنينا الحق أو الله سند هنا ده أتانا كيف كما قصة رابشي والاستجناء الذي هو عين الجبروت أنا مسلم ده جينا بشيء جينا جيل ما كي نرجع لبا والتوسط على الله تعالى بدروا الله Wannan yanzu dole kun so magana sai an mata shirki. يزدي كهار نشيطة هكا كهار نشيطة هكا فصلا مكيسا العامة عندهم كدينا فسد توبة العامة وكذا يا تكفن سوى عامة هذه تكفى تناسو دكتا عندهم من أدا رباب بالجمع والفنائي هم يمكن الجمع أبايا أكي جمعية wanda ya kai babu ruwan shi da halar da haram to wannan wa'inda ba jam'an jam'u ba wal fana wanda ba su yi fana'i ba su ne awamu wa in kanu ahla suluki wa iradati ko da suna bautan Allah suna da manufa suna da niyya wa ilmi suna su awamu haza muradu bil'a bil'amatu bil'amati wa yusammunahum suna ce musu ahlul firaqi ahlul farqi masu wawware wa yusammihim gulatuhum yan zakewan masu bauta suka ce musu al-mahdudina wa muraduhu abin da yake nufi anan anna taubatahum madkhulun عند الخواف منقوصة توبانسو توبة العامة لاستكثار الطاعة أي توبانسو نكف الشيء فإن توبتهم توبانسو تكون عنه من استكثار دجا يواس ما يعطون به من الحسنات والطاعات أي رؤيتهم وكثرتها وذلك عنه يتضمن ثلاثة مفاسد عند الخاصة والنافذ لأبو الشيبوبي وذلك ما كفن ذات شيء أه؟ عند الهروي تو تو هكذا